إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سافير لهدي أشرند بيرغوة جمال الآخرة hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama shekara 1442 wanda ya dace da bakwai ga watan February shekarar miladiya ta 2021 wannan shine darasi na 22 cikin jarange darussa daga littafin Sharafu Ashabil Hadith wallafar al-Imam al-Hafiz al-Khatib al-Baghdadi wanda ya rasu a shekara ta 463 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wannan littafi na sharafu ashabil hadith yana bayani ne akan darajar ilimin hadisi da falalan malaman hadisi da masu yin harka ta ilimin hadisi zamu tashi a inda malam yake cewa wa qadru ya an shu'bah ibn al-hajjaj nahwu qawl mughira arwayto kwatankwacin maganar ainihin wato mughira daga shu'ubatu dan hajjaj magana akan tsoron kar mutum ya shagaltu da hadisi bai yi aiki ba tsoron kada ya je ya ta shagaltuwa babu aiki حدث أبو خليفة قال سمعت أبا الوليد يقول سمعت شعبة يقول إن هذا الحديث يصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون abu abu khalifa shine al-fadl ibn al-hubab al-jumahi wanda ya rasu shekara ta 305 bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda zahabi yake fada wannan bawan Allah shine karshen wanda ya riwaya daga abul walid at-tayalisi abul walid shine hisham ibn abdul malik at-tayalisi ya rasu tun shekara ta 227 wanda yana da hadisi a cikin dukkanin kutubu suka shi abul walid to ƙarshen ɗalibansa a duniya akhiru marrawa anhu shine wannan mutumin abu khalifa al-fadl ibn al-hubab da haka zaka ga akwai nisa tsakanin shekarun rasuwarsu to shi al at-tayalisi ne yake cewa naji shu'ba yana cewa inna hadha al-haditha lalle wannan hadisi da kuke jarrabar neman shi yasuddukum an dhikrillahi yana raba ku da ambatan Allah wa anis sala yana raba ku da sallah fa hal antum muntahun ba za ku shiga taitayin ku dawo cikin hayyacin ku ba shu ba ki faɗa wannan magana Abu Bistab Shubat ibn al-Hajjaj ibn al-Ward al-Ataki wanda babban malami ne daga cikin jibalul ilm kamar yadda Ahmad ibn Hanbal yake cewa huwa ummatun wahdahu fi hadha ash-sha'r rasuwarsa shekara ta yi da sittin bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan magana daga gare shi tabbas tana bukatan fassara al-Imam zahabi da ya kawo ta a cikin Sirr alamin Nubala yake cewa wannan mahalli ne dama na sabani shin menene ya kuma bawan Allah shagaltuwa da bauta tsakaninka da Allah sallah da qiyamul laili da azumi da tawalu'u da kuka cikin dare shi yafi kamata kai ko ko shagaltuwa da neman ilimi da yaɗa shi sai ce to kowa akwai abin da ya dace da shi yace idan mutum yana da basira ta ilimi yana da juriya ta wahalar neman ilimi to wannan neman ilimi yafi dacewa da shi fiye da shagaltuwa da ibada yace amma fa shi ma ba ana nufin ya zama ba ruwan shi da ibadojin nafila ba a'a ya dinga yin su yace in kaga mutumin da yake harkar neman ilimi baya ibada yace fa'alam annahu kaslanu mahinun wannan malalaci ne wanda yake bai da daraja bai san bai san ciwon kanshi ba yace wanda kuma yaga cewa in ya tashi neman ilimi zai neme shi ne dan neman abun duniya zai neme shi dan neman gogoriyo da malamai da jayayya da jahilai da neman mukami yace to wannan neman ilimi da ce da shi ba zai halakar da shi wannan sai kuma ya ibada ya kyale ilimi ba harkar shi bace yace haka nan ko mutumin da yake da rangwame na basira wanda zai wahala ya wahala ya kasa ganewa yayi dogon ta'aliki a wajen in Allah ya so a darasi wanda ba wannan ba za mu zo da wannan ta'aliki a karanta shi saboda saboda muhimmancin shi insha Allah za mu koda photocopy page daya haka ko rabin page ne yana da muhimmanci kwarai a karanta shi ya shiga cikin tasjili shine shi ma anan malam al-khatib zai yi irin wannan ta'liqin da yake cewa qala abu khalifa shi abu khalifan da ya rawaito magana sai yake cewa yuridu shu'bata rahimahullahu yuridu shu'batu rahimahullahu anna ahlahu abinda shu'ba yake nufi shine mazowa hadisi masu harkar ilimin hadisi yudayyuna al'amala bima yasma'una minhu suna yin sawarwari suna wasa suna sakaci da abin da suke ji na hadisi ba su aiki da shi wannan kuma babu shakka halaka ce mutum ya dinga jin ilimi ya san shi bai aiki da shi halaka ce kamar yadda aka sha tattaunawa akan wannan mas'ala wa yatashagaluna bil mukatharati bihi suna shagaltuwa da barin aiki da shi su damu da tara hadisin kawai damu su kawai su tara dimbin hadisai ba aiki ba aw nahu zalika ko kuma wani abu makamancin wannan wal hadithu shi asali hadisi a karankin kanshi la yasuddu an dhikrillah baya hana ambatan Allah bal yahdi ila amrillah sai dai yana shiryatawa zuwa ga al'amarin Allah wa zakara kalaman abu abu khalifa ya ambaci zanci ci gaba da irin wannan zancen wani ishaq ibn ibrahim ibn hani daga ishaq ibn ibrahim ibn hani ɗaya daga cikin ɗaliban imam ahmad ibn hanbal ne shi ma ya rawaito masail daga ahmad ibn hanbal yake cewa samitu aba abdullah naji abu abdullah ya'ani ahmad ibn hanbal yana nufin al-imamu ahmad ibn hanbal wasu ila an tambaye shi an kauli shu'ba game da meye fassarar wannan magana ta shu'ba yace inna hadha al-haditha me zaka ce game da maganar shi uba da yake cewa wannan hadisi ya suddu kuma an zikirillahi wa anis salati fa hal antum muntahun baya ga shi uba ma mis'ar ibnu kidam shi ma yana faɗan irin wannan magana a rawaito daga gare shi fa qala sai ahmad ibnu hanbal yake cewa la'alla shu'bata kana yasumu tayu shu'ba da ya kasance yana yin azumi na nafila da sauransu fa idza talaba al haditha idan ya ciga harkan neman hadisi wasa'a fihi yayi tafiya yayi aiki yayi activities na neman hadisi suka shagaltar da shi ya du'uf sai jikin shi yayi rauni ibada ta mai rauni fala yasumu baya samun yin azumi aw yuridu shay'an min a'malil birri ko yana nufata yayi wani aiki na ayyukan biyayya fala yaqdiru an yaf'alahu lit-talabi ba zai iya wannan aiki ba saboda wahalan neman ilimi fa hadha ma'anahu wannan shine ma'ana abin da yake nufi kamar yadda muke wannan abu ne da yake waqi'i bai yiwa mutum misali ya wuni yana faskare ko ya wuni yana aiki akan mota ko akan babur ko a shago rumfar kasuwar shi da sauransu sai ya tashi kuma karfe goma na dare kuma ya ci gaba da sallah bai yiwa dole in ya tashi kuma sai dai je ya bacci kisa Allah subhanahu wataala da kanshi ya baiwa irin wannan mutanen uzuri alima an sa yakunu minkum marda wa akharina yadribuna fil ardi yabtaguna min fadlillah wa akharina yuqatiluna fi sabilillah waɗannan an dauke musu wato abin nan aikin sallar dare an ɗauke musu shi an ba su uzuri shi sa ma hatta sallar farilla aka ce matafiyi ya yi kasuru aka ce azumin farilla ya ajiye daga baya yara ma to kuma wancan zamanin waɗannan neman hadisan tafiye-tafiye ake a neme su kaga ba zai yiwu wanda ya sa kanshi a wannan sabga kullum bayi nan bayi can kuma ya je na ya dawo ya yi sallah ba ba zai yiwu ba ɗabi'a ba za ta bar shi haka ba to wannan abun yake nufi da cewa hakan na katange su daga samun falalar ayyukan alkhairi na wanda mutum zai tsakanin shi da Allah to abinda ake so mutane su fahimta shine shi kanshi karantarwa din shi ma aiki ne na qurba wanda kuma ladan shi da aikin da falalarsa yana naso izuwa ga wasu bayi waɗanda mutum ya shiryatar da su ko ya koyar da su ko ya sa su a hanya ta ƙwarai wannan alkhairin zai yi naso izuwa gare su yayin da alkhairin ibada kuwa da mutum zai yi tsakanin shi da Allah idan ya saka ikhlasi Allah ya karba to wannan alaka ce tsakanin shi da Allah ba za ta yana so zuwa ga wani ba qultu ni malan khatibu sai nace walaysa yajuzu li ahadin an yaqula baya halasta ga wani mutum yace kana shu'batu yuthabbitu an talab alhadith kada wani yace ai shu'ba ya kasance yana kore mutane yana sabbata mutane wato yana nuna musu hadisi ba abu bane mai kyau yana jan su baya da hadisi wato kada mutum ya yi mummunar fassara ko mun gani kar ka je kai mummunar fassara irin wannan abun shine fa irin abin da wannan Abu Zubair din ya dinga yi a Kano mummunar fassara akwai akwai inda zai dauko hadisai ba su inganta ba kwata kwata saboda yana so ya ci mutuncin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ci zarfin shari'a sai kawai ya faɗi su kaga wannan dama ba hadisai ne da za a hujja da su ba akwai kuma wanda suke sun ingantu amma kakab musulman duniya malamansu da jahilansu ba su taɓa ba waɗannan hadisai wannan muguwan ma'anar da yake ba su wanda suka ba su wannan muguwan ma'anar su ne turawa orientalists su ne suke ba su irin wannan muguwar ma'anar da ba ta faɗuwa sai shi kuma zo ya ta yayatawa ko da mahaifin shi ne nasiru kabara aka ce ana mashi wannan ana irin da labarin akan shi ya zai ji balantana ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam to shine anan yake cewa kar wani ya je yayi mummunar fassara ya ce ai wannan wannan kissa tana nufin shu'uba yana hana mutane ne daga jin hadisi ba haka bane wa kaifa yakunu kadhalika ya ma za a fara faɗa haka wa qad balaga min qadrihi an summiya amirul mu'minin fil hadith bayan shi harka hadisi ana ce mishi amirul mu'minin in yana hana ka to shi aka yi shiga kamar wani dinga ce maka wallahi kakai sana'a kaza kuma shi ita yake kar ka shiga siyasa kuma shi dan siyasa ne kar ka shiga aikin gwamnati kuma shi aikin gwamnati kar ka yi boko kuma shi dan boko ne kaga ba za ka a aikace ba za ka gane da gaske yake yi ba dole ka nemi to wata fassara ce da za ka baiwa magana kullu zalika li ajali talabihi lahu duk wannan wahalar da ya sha aka kira shi da amirul mu'minin saboda neman hadisi washtighalihi bihi da shagaltuwa da yayi da hadisi shafi'i yake cewa laula shu'batu ma urifa alhadithu bil iraq haka shafi'i yake cewa shuba da yake tafiya yayi tafiya kilomita a yanzu ya kai kilomita dubu zai tafiya dan neman hadisi kwaya ɗaya kawai a gari daga iraki ya tashi ya je sham daga iraki ya tashi ya je mawara annar ya zo kasar makka ya zo madina babu abin da bai ba ya wace ya wace a tarihinsa walam yazal tulu umrihi tulu umrihi yatlubuhu hatta mata ala ghayatil hirs fi jab'i bai gushe ba tsawon rayuwarsa yana ta neman hadisi har sai da ya kai matuƙa wajen tattara hadisai la yashtagilu bi shay'in siwahu baya shagaltuwa da wani abu da ya wannanci hadisi wa yaktubu amman dunahu fi sinni wal isnadi har yana koyan hadisi daga mutanen da suke ƙasa da shi a shekaru ko a tsayin isnadi wa kana min ashaddi ashabil hadisi inayatan bima sami'a ya kasance kuma yana daga cikin wanda suka fi kowa tsananin kulawa da abin da ya ji yana da kulawa da riwaya bil lafzi la bil ma'ana wa ahsanihim itqanan lima hafiza na daga cikin wanda yafi kowa kwarewa wajen haddace abin da ya kwarewa ka abin da ya haddace sai dai kuma mana wasu maganganu da suke nuna irin falalar shuba akan neman hadisi qala sufyanu shubatu amirul mu'minin fil hadith sufyanu yana cewa shuba sarkin mu'mine ne shugaba ne akan harkar hadisi wanda a cikin laƙubba na ilimin hadisi malamai ɗaiɗaiwa ne ake faɗa musu wannan irin shi ɗin irin imamul bukhari da makamantansu wa abu kamil muzaffar ibn mudrik abu kamil al-baghdadi al-hafiz wa ƙala shu'ba ibn al-hajjaj inni la udhakiru al-hadisa fa yafutuni fa amri yace nakan yi muzakara hadisi sai wani abu ya kubuce min saboda takaici sai na rashin lafiya in wani abu ya kubuce in na manta wani abu yadda ka sani masu kudi don suka shiga asara sai gauniya ne ma ya zautu to haka yake fama da irin wannan damuwar in ya shafi matsala wakala abu kamil abu kamil al-baghdadi shine muzaffar ibn mudrik wanda shi ma yana da riwaya al-imamu ahmad ibn hanbal ya riwaya daga gare shi ya rasu shekara ta 207 ne bayan hijira akwai hadisin shi a cikin sunan nasa'i daga cikin kutubus sita yake cewa zakaru li shu'bata hadithan lam yasma'u wata rana aka faɗi wani hadisi sai shu'ba ya ji bayi da wannan hadisin a cikin hadisan shi faja'ala yaqulu sai ya dinga cewa wa huzna wa huzna yana wayyo Allah na shiga uku nayi asara wannan hadisi ga wata riba ta kubuce mun ya dinga jin takeici to kaga mutumin da yake da irin wannan shagaltuwa da hadisi dole a nemi wacce magana fasara وعن علي بن عاصم قال هكذا علي بن عاصم ابن صهيب الواسطي wanda shi ma malamin su Imam Ahmad ibn Hanbal rasuwarsa shekara ta 201 yana da hadisi a cikin sunan ta Abu Dawud da Tirmidhi da Ibn Majah yake cewa jaa shu'batu ila Khalid al-Hadza shu'ba ya gogun Khalid al-Hadza fa qala yace mishi ya aba munazil Allah shi gafarta malam indaka hadithun hadithni bihi kana da wani hadisi da zan samu wa kana khalidun alilan a lokacin fa khalidu bai da lafiya ne yana kwanci mai lafiya maimakon an zo ana gaishe shi ana mai ya jiki Allah ya ƙara sauki shi da yago kawai tambaye da mishi ko kana da wani hadisi ka bani fa qala lahu ana waji'un yace haba fa ka ganin ba da lafiya fa qala inna ma huwa wahidun shi don Allah kwaya ɗaya kawai zaka bani fa haddathahu bi sai ya daure ya bashi hadisin falamma faraga da ya gama sai ya ce mishi mut in shi ita to yanzu ka in ka gara ma ka mutu shi ba komai yanzu kana iya ka mutu yanzu ba komai ruwa ka ce wannan jaraba ba jama'a na ruwan shi uba bawan Allah to khabarun li sufyan ath-thauri ga wani labarin shi ma mai kwatankwacin irin wannan daga sufyan ibn sa'id ath-thauri rahmatullahi alayhi ce kala sufyan ibn sufyan ath-thauri lawadittu anni lam akun dakhaltu fi shay'in minhu ya'ni al-hadisa wala wadittu anni uflittu minhu ko afalattu za a karanta wa dukkan haka la alayya walaliya yace nayi buri nayi fatan lawadittu wallahi na so a ce anni lam akun dakhaltu fi shay'in minhu dama ban shiga wannan harkar ba gabaki daya ya anil hadith ya nufin harkar ilimin hadisi walawadittu anni uflittu na so a ce an tseratar da ni ko aflattu na tsira minhu daga hadisi la alayya walaliya ba abina bashi ba na bin bashi ba kare bin damo wannan daga haka abu nu'aymin shi ma al-fadl ibn dukayn shi ma arwato irin wannan magana daga gare shi yana cewa wadittu anni uflittu min al-hadisi kifafan naso a ce na tsire daga al'amarin hadisi ba bashi ba kare bin damo irin wannan magana ita ma suna faɗa ne saboda tsoron girman hisabin da ke kan malantar ko mun gane kamar da sayyidina Umar haka yake faɗa game da halifancinsa yana cewa ranar alkiyama yana buri ne kawai ya rabu da wato filin alkiyama alhalin tsakanin shi da musulman da ya musu mulki babu wanda ke bin wani bashi aka ce ya sa dan shi yace a in dai alkhairi ne to na dauka ni da duka zuriyata idan shari ne ya tsaya a kaina aga jiba irin adalcin Umar fa amma yana jin wannan tsoron wannan yana maka zurfin sanin da suka yi wa Allah da kyakkyawan niyyarsu da imaninsu ne karka ce to ai suna nufin ma hadisin ma ba abin arziki bane sannan kuma ta wata fuska akwai wata ɗabi'a ta dan adam shine duk abin da dan adam ya mallake shi to bai ganin kimarsa kamar yadda sauran mutane suke ganin kimarsa to shi tunda sun mallaki ilimin ya zama nasu su ne a haƙu bihi wa ahluhu to sai su ga wannan abin ashe da ba shi suka shagalta da shi ba ibnu taymiya duk yawan rubuce-rubucen shi a ilimi da irin hidimar da yawa shari'a da raddi da warware shubuhohi da amsa tambayoyi da bayani akan aƙida da bayani akan manhaji ƙarshen rayuwar shi yana cewa yayi burin ina ma a ce ya cinye rayuwar shi ne wajen rubuta littafin tafsiri kawai ba tare da yayi waɗannan ayyuka ba ƙarshen rayuwar shi yayi wannan fatan ina ma a ce ya samu haka to wannan dan adanci ne dan adam kullun abin da bai samu ba shi yake hankoro abin da ya samu ko mun daraja shi to shi agun shi yanzu wannan ya zama aji ya zama gama garin abu sannan kuma asali kame da muka ambata shine tsoron cewa waɗannan hadisan da na sani ko zan tsira daga hisabi a kansu ko na biya haƙƙinsu na aiki da su ko na yi daidai wajen riwayarsu ban yi wa annabi ƙarya ko ne kuskure ba shine tsoron da suke ji وقال ايضا yana cewa laitani anju minhu kifafan ina ma na tsira daga hadisi ba kare bun damu ya'ani alhadisa qala abubakar al-khatib rahimahullah malan khatib yace inna ma qala sufyan hadha khawfan ala nafsihi alla yakuna qama bi haqqi alhadis ajugo sufyan na fadan wannan ne saboda kar yana tsoron kai ya zama bebiya haƙƙin hadisi dake kan shi ba yace wal amali bihi bebiya haƙƙin aiki da shi ba fa khashiya an yakuna zalika hujjatan alaihi sai ji tsoron kada wannan ya zama hujja akan shi domin ranar alkiyama daga cikin waɗanda za a fara hura wutar jahannama da su su ne malamai wanda ba sa aiki da iliminsu da haka wannan haɗari ne sosai mislu ma haddasa muhammad ibn nu'aym ibn al-haisam ra'aytu bishr ibn al-harith har ila muhammad ibn nu'aym ibn al-haisam ya ba da labari daga bishr ibn al-harith wanda yake cewa bishr al-hafi bishr mai yawo ba takalmi din nan wani wanda yake da tsananin iya wa'azi wanda har Imam Ahmad ibn Hanbal yana zuwa ya saurari wa'azinsa saboda iya wa'azin shi da malami ne kuka ce dalibi ne ya tara ilimin hadisi daga baya ya kona gaba ɗaya littafin shi ya koma bauta Allah kawai gabaki ɗaya baya abin nan baya karantarwa yana daga cikin mutane masu falala Imam Ahmad ibn Hanbal yana cewa abin da ya rage shi a falala kawai shine saboda bai aure ba bai yi aure ba ya ƙi yin aure saboda tsabar tsoro kai ya kasa biyan haƙƙin iyalinsa kai ya kasa yi ma 'ya'ya tarbiyya irin wannan tawilin da ya ta yi da aka tambaye Imam Ahmad ibn Hanbal ake cewa falalar kana ganin a zamanin nan akwai wanda ya kai bishiru falala ya ce lauka na ta zauwaja ina ma da ce ya yi aure da falalar shi ta ci yaro su ne shekara ta 227 bayan hijirar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam to shi ne yake cewa waƙad ja a ashabul hadithi wa ƙabila ɗaliban hadisi sun zo shi ma kuma ya fuskanto faƙala lahun bishir sai bishir ya ce musu ya gansu suna ta rubuce-rubuce sun shagaltu da al'amarin hadisi ya ce ma hazan lazi a rama'akun kad a zahartumu meye wannan abin nake gani kuna bayyana shi na in himaki akan karatu da rubuce-rubuce da yawace-yawacen makarantu ƙalu suka ce ya aba nasirin na tulubul ilma shi algata malam an ilimi muke nema la'allallaha yamfa'u bihi qauma muna fata nan gaba Allah ya sa wannan ilimi da muke nema ya amfani mutane yau ma wata rana qala sai ya ce alimtum annahu yajibu alaikum fihi zakatu ko kun san cewa akwai wajabcin fidda zakka a cikin ilimi kama yajibu ala ahadikum kama yadda yake wajibi akan ɗayan ku idza malakan mi'atay dirhamin wa khamsa darahim in yana da dirhami 205 bidirhani 200 khamsatu dirahim ya fitar da guda biyar zakka ko kun san haka fakadhalika yajibu ala ahadikum idza sami'a mi'atay hadithin to ya zama wajibi akan ɗayan ku duk sanda ya ji hadisi 200 falyamal minha bi khamsati ahadis yi kokari a ce koda guda biyar ne kai yake da su shine zakkar su wa illa ce in ko kasa kuwa fanduru aish yakunu hadha alaikum ghadan to ku jira ku ga ranar alkiyama wannan zai zama muku bala'i ayyu shay'in wato kamar yadda za a zo ana ana ana masu kunda suka ki zakka yawma yukwa alaiha finar jahannama wa tukwa bihim jibahuhum wa junubuhum za a dauko zinare da azurfa kudaden mutane a sa su a cikin wuta haka ne aikuwa eh sai a dinga mammanna musu a jikin yuhma alaiha fatukuwa biha jibahum wa junubuhum hadha ma kanastum li anfusikum za a dinga za a maida kudaden su zama kamar farantai kamar faranti wanda za a saka su a cikin wuta sai sun yi jazir sai a dinga dandana musu a jikin bayan su ana kora su ana ce musu hadha ma kanastum li anfusikum to haka shi ma mutum mutumin da ya san hadisai yana da hadisi akalla 200 bai aiki da koda kwaya biyar ba to ranar alkiyama haka za a mai musu da shi za a mai mushi da su bala'i Allah ka tsare mu wa an malik ibn mikwal albalhi kenan wanda yana daga cikin rijalul jama'a wanda ya rusuka ta 159 yake cewa sami'tu sha'abi naji amirun sha'abi yaqulu yana cewa wadittu anni lam ata'allam min hadha al-ilmi shay'a nayi fatan a ce ban koyi ilimin nan ba da yafi mana alkhairi qala sai yace innama qala zalika sha'abi makhafata alla yaquma bihaqqihi wala shukri sha'abi na jin tsoron wannan ne yana faɗa haka ne saboda tsoron kai ya zama bai miƙe akan haƙƙin da ke kan shi na hadisi ba kuma bai gode wa Allah akan fallar da ya bashi ta hadisi wa qala abu qatan amr ibn al-haytham qala shu'ba ma ana muqimun ala shay'in akhwafu alayya an yudkhila an yudkhilani an-nar an yudkhilani an-nar minhu an yudkhilani an-nar minhu ya'ni al-hadith shuba yana cewa babu abin da na san ina yi wanda na kasa barin shi shine ana muqimun alayhi ala shay'in abin da na dawwama ina yi na kasa barin shi kuma da ina tsoron zai iya kai ni wuta babu kamar hadisin qala wa qala ibn auf laita anni najautu kifafa yace inna lillahi ina ma a ce na tsira babu kare bin da mu وقال المعافى ابن معافى ابن عمران ابو مسعود الموصلي كان الموصلي ɗaya daga cikin manyan malaman hadisi ne rasuwarsa shekara ta 185 yana da hadisi a cikin bukhari da abu dawuda da sunan nasa'i yake cewa samitu sufyana ya an ibn sa'id al-thawri yaqulu naji sufyan al-thawri yana cewa wadittu anna kulla hadithin fi sadri وكل حديث حف- حفظه الرجل عني نسخ من صدري nayi fatan a ce duk wani hadisi da ke cikin kwakwalwata ko kirjina da da hadisin da wani ɗalibi na ya saurara daga wuri na ya rike shi nayi fatan ina ma a ce an goge shi daga kirjina wasu durihim su ma ɗaliban a goge shi daga kirazansu fa qultu ya aba abdullah zal ilmu sahihu wa dhas sunnatul wadiha allati kad bayyanta bayyanta sai nace aba alagatu malam wannan ilimi ingantacce da wannan sunna wadda ke a fili da ka bayyana ta tamanna an tunsaka min sadrika ta tamanna akwai ta'un an goge ɗaya ne kake buri da fatan ina ma ka ji kawai an yi formatin kirjinka wasu durin rijali da kuma kirazan mazaje qalas kut yace rufa mana baki wa ma yudrika kai me ka sani alastu uridu an aqifa yawmal qiyamati hatta us'ala an kulli majlisin jalastu ce kai baka san abin da ke jin tsoro ba in aka tashi tsaye da ni a kiyama ranar alkiyama sai an tambaye ni game da kowane darasi da nayi kamar yadda mai kuɗi sai an tambaye shi an ayyi dirhamin min aina kasabahu wa fima anfaqa daga shi ma malami sai an tambaye shi akan kowane majalisi da yana ilimi wa an kulli hadithin haddathahu da duk wani hadisi da na karantar sai an tambaye ni aina na samo shi da na kantar da shi na fasara shi daidai na yi aiki da shi ko son zuciya nake na faɗa ba na aikatawa kaga wannan bala'i ne ba dan gani ba fa in kunta la tadri fa tilka musibatun wa in kunta tadri fal musibatu a'zamu yace kamar shiru baka sa abin da ake faɗa ba to to shine kamar abin da muke cewa kaga shi yanzu talaka yana ganin mai kuɗi ya more amma a hakikanin gaskiya kuma aka ji alkiyama sai mai kudi yayi fatan ya zama talaka ma saboda hisabin shi yafi na talaka kunci to haka shi ma jahili da yake ganin malami ya samu wata daukaka shi ma gani yake ina ma ya zama malami ya samu wata daukakan da wannan daraja a dinga kawo mai zakka a ce ya daura aure din an yi mutuwa shi yake jana'iza gwamna na neman shi ya samu karama da falala gari gari ana so a gan shi ana saka shi a cikin TV ana kiran shi taro na ƙasa da ƙasa in za a yi wa ƙasa addu'a su ake kira komai su ne wanda ba malami ba sai dinga ganin wannan abin ai falala ce of course a duniya falala ce amma kuma abin da ke biye na hisabi ranar alkiyama waɗannan masu mukamin sai sun gwammace na ba su same su domin hatta annabawa waɗanda Allah ya aiko su ya tsare su daga barna ya tsare su daga ƙin bayyana gaskiya ranar alkiyama saboda aikin da suka yi na annabta sai sun firgita saboda su ma sai an musu tambayoyi akai cewa kun isar da sakon Allah waye shaidanku to ji ba ku gani fa annabawa da Allah shi ya aiko su Allah zai sa a tambaye su kun isar su ce eh ina al'ummar ku ga sunan an isar muku su ce ƙarya ne Allah ce to ku je ku nemo shaida to in yanzu malamai za su gaji annabawa kaga dole su ma za su bi wannan process din kuma dole na su yafi tsanani tunda su ba su da isma su suna iya su yi wa'azi su ki aiki da shi yanda mutane ba su aiki da shi shi sa to malaman suke jin tsoron wannan abin suke tsoro to idan wani yaji suna jin wannan tsoron sai ga a to waɗannan me suke nufi mu da muke ganin su masu falala muke ganin su waliyai muke ganin su na kusa da Allah su kuma suna cewa ba sa son wannan harka to shine yake ce mishi yi mana shiru baka san abin da ake nufi ba ina jin tsoron hisabi ne ranar alkiyama da za a tsaye da ni kowane darasi da nayi sai an muni tambaya akan shi kowane hadisi da na karantar sai an muni tambaya akan shi ish arattu bihi za ta tambaye ni wannan hadisin na karanta me na nufata da shi na nufaci in karanta ne don sunna ta yadu na nufaci in karanta ne kawai don na sharholiyata don a ce na iya don na birge na more ni ma suna na ya shiga cikin tarihin wanda suke karantarwa sai an tambaye ni ish arattu bihi wa qad bayyana sufyan fi hadha alhadith alma'na alladhi li ajlihi khafa ala nafsihi a wannan tattaunawa Sufiyanu yana bayyana dalilin da yasa yake jin tsoro wa kansa wa qad qila wasu kuma suka ce inna ma khafa Sufiyanu ala nafsihi min al hadisi abin da yasa Sufiyanu Thauri ke jin tsoron al'amarin hadisi wa tamanna annahu lam yakun dakhala fihi yayi fatan ina ma bai shiga ciki ba li anna hubbal isnadi wa shahwatar riwayati ghalaba ala qalbi saboda jarabar san isnadi da sha'awar yawan riwaya sun galabaici zuciyar Sufyan al-Thawri hatta kana yuhaddisu anid du'afa har ya zama ma bai damuwa kowa ya bashi hadisi karba kawai yake fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un dan idan neman abu ya galabaice ka kowa ya baka yanzu misali dan a taba da ne fito neman kuɗi ina ruwan shi da zaka je masallaci ko zaka je coci ko zaka je gidan karuwai ko me kace ko ina kace zaka je zai dauke kai kai ka zai dinga zaben cewa a ni ba na dauka mutane sai zuwa masallaci babu ruwan shi to haka idan mutum ya fito kasuwa shagon shi ya bude yana saida kayan da yake sayarwa zai ce ne siyan mutanen kirki zai siyan mawa duk wanda ya zo sai zai siyan mushi in kana sai da abinci zaka ce ne a sai waɗanda suke za su ci ne don su samu ƙarfin jiki su yi bautar Allah su kare zan siyar mawa babu ruwanka wanda yake sai da tsire da balangu wani ya tsaya ya siya shi da matar shi wani ya tsaya ya siya shi da karuwa shi zai ce ne a ni ba na siyan masu bin karuwai ba zai siyan musu ko duka suke so to haka Sufyani ya shagaltu da neman hadisi da haka har ya zama bai damuwa da waye zai bashi yana riwaya har daga za'ifai har yana tadlisi babban malami ne amma mudallisi ne Allah ya gafarta mishi wa man la yuhtajju bi riwayati kuma yana zuwa yana yana ma karban hadisin wanda ba a hujja da riwayarsa wanda kuma kamar yadda makaranta ran na a mafarkin da wancan malamin shi kuma yayi go abin nan Hushayn da gaskiya wannan malaiku suka tuhume shi har da riwaya a gun wani mutum da yake zagin sayyidina Ali wanda shi zai iya zama laifi riwaya a gun masu rauni kuma ne shi tahara minhum bismihi zakara kunyatahu tadlisar li riwayati an idan akwai mai rauni wanda ya shahara an san sunansa idan sufyan na so ya riwaya hadisi daga shi sai ya faɗe shi da alkunya tadlisul asma' kenan tadlisul shuhu fa khafa ala nafsihi min hadha alfi'l shine yake tsoron wannan abin da ya fa akwai matsala fa wa qad kariha tadlisa war riwayata an du'afa jama'atun min a'immatil ulama alhalin kuma dama akwai malamai da dama wanda suke ganin cewa riwaya daga masu rauni da kuma tadlisi laifi ne ba daidai ba ne al'imam al-bukhari yana daga cikin wanda suke ganin rashin dacewa ka ringa riwaya daga masu rauni ba ka bayyanawa haka shi da malamin shi aliyu bin al-madini shu'uba da muka wuce yana cewa ma li'an uzniya a haffu ko a habbu ilayya min an udallisa ya ce ya yi laifin zina yana ganin ya fi mashi sauƙi akan ya yi laifin tadlisi a ilimi akan yanzu domin tadlisi a ilimi wato riwaya daga mutumin da ka ki faɗan sunan shi da za a gane shi tadlisi ne a yanzu a zamanance daidai yake da a tambaye ka abu ka san gaskiya shi sai kai ka kwani ka nuna cewa to eh amma dai kaza ne to kaga wannan babban ha'incin shi ba yake cewa shi yana ganin zina mata fi shi sauki ba wai yana cewa a je a yi zina bane a'a an aka zo indal muqarana domin zina laifi ne tsakaninka da ubangiji wannan kuma laifi kai ubangiji kuma kai wa al'umma duka laifi ka ha'inci al'umma da suka yarda da ilimin ka wa qala yahya kana sufyan ath-thawri kad galaba alai shahawatul hadis yahya yana cewa sufyan fa ya kasance sha'awa hadisi ta galabaice shi ya shiga cikin rudu saboda sha'awa hadisi wa ana abdurrahman ibn an yahya ibn sa'id aidan ma akhafu ala sufyan shay'an illa hubbahu lil hadis ba abinda nake tsorata wa sufyan in banda jarabar san hadisi kana jin mai sunan naka ko wani abdurrahman ibn mahdi kala kunna inda sufyana ka annahu qad wafaqa al-hisab fala nastari wa annu kalimahu yace mukan kasance a gun sufyanu sai ka ganshi cikin natsuwa yan natsu saboda kamar yana gaba ana mai hisabi kamar yana jiran hisabi saboda natsuwa yana tunanin lahira ko yana karanta alqur'ani ko yana tadabburin wasu ayoyi yace fala najtari wa an nukallimahu a wannan lokacin ba ma iya mishi magana fa nu'arridu bi dhikri alhadith in muna so mu dama mishi lissafi kawai sai mu fara fira hadisi da an fara qala fa yadhhabu an dhalika alqushu wannan natsuwa sai ta rabu da shi kamar kai da ya ce wata harka da kasan ana samu da ita wani ko sallah yake yana nafila yaji ana magana ta a gefe ko ya zo ya shi ta yi ringin yawai ga ya ga lambar cewa wannan lambar ta samu ta samun kuɗi ce ko dai ga yanke nafilan nan ko kuma zai ƙarasa ta ba cikin haicin shi ba to haka shi ma da an fara taɗin hadisi gaba ɗaya sai al'amarin shi ya lalace na tsoro da kushu'i fa inna ma huwa haddasana haddasana aiki shi kawai yace haddasana haddasana haddasana to wannan shine abin da yake mushi ya mushi bala'i wa qala sufyanu fitnatul hadisi ashadd min fitnatil dhahab wal fidda to kaji ma ya gama mana bayani yace fitina jarabawa da mutum yake samu ta nacewa da cewa kan al'amarin hadisi to wallahi tafi fitinar da mutane suke yi da zinare da azurfa matsala kawai saboda wajen yawa ne yawan masu fitinuwa da zinare da azurfa sun yi yawa sai ake ganin kamar shi yafi bala'i shi kuma wannan yana da ƙarancin masu fitunuwa da shi amma jarabar da ke cikin shi ta fita kuɗi wa aqala abu isma'il at-tirmidhi qultu li muhammad ibn abdullah ibn numayr qawl sufyan ath-thawri ma akhafu ala nafsi ghayra al-hadith me yake nufi da wannan magana min ayyi jihatin hadha me yake nufi da wannan magana qala yace li annahu kana yuhaddithu an ad-du'afa saboda ya kasance yana bada hadisi har daga masu rauni shi sa yake faɗan haka ga kuma wani ha'ila ya ce khabarun li mughira ibn miksam ad-dabbi maulahum ad-darir kenan wannan wani malami ne daga cikin malaman kasar kufa wanda ake cewa yana daga cikin abin mamaki mutumin kufa amma kuma nasibi Allah ya gafarta mishi kana uthmaniyan haka haka haka zahabi yake fada yake cewa yahmilu ba'da shay'i ala ali yana cin zarafin sayyidina ali wani dan kadan haka yana goyon bayan sayyidina usman a cikin rigewar siyasa din to a bisa ɗabi'a bai kamata a samu mutumin kufa da irin wannan ba mutanen basara su ne usmaniyawa mutanen kufa su ne shi'awa na sayyidina ali radiyallahu anhuma to amma shi sai ya zama akasin haka don haka ake mamakin ta ina ya samu wannan aƙida dukkan biyun ba aƙidu ne masu kyau ba aƙidan zagin sayyidina ali ko zagin sayyidina usman duka ba abu ne mai kyau Allah shi kyauta amma ya samu kanshi da wannan matsala amma dai malamin hadisi ne yana ma da riwaya a cikin sayin musulun ya rushe ka ta 133 bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam malami ne makahu baya gani qala al-mughiratu kana marra khiyarun nas yatlubuna al-hadith yace an yi wani zamani wanda zababbun mutane mutanen kirki mutanen alheri mutanen kwarai su ke neman hadisi fasara al-yawma shirarun nas yatlubuna al-hadith sai aka waye gari yanzu kuma mutanen banza a sharare marasa daraja marasa mutunci su ne ke neman hadisi lawis taqbaltu min amri mastadbartu ma haddathtu yace wallahi da na san da na sanin abin da zai zo ya faraka da ban shiga wannan harka ba qala shaykh abubakar sai malam khatibu yace qalabatul hadisi ala tabaqati zancen gaskiya shine daliban ilimi qalabatul ilmi ala tabaqati daliban ilimi kala kala ne daraja-daraja ne mataki-mataki ne wa rubbama hadara inda al'alimi min katabatil hadisi mallam tatul muddatuhu fi talabi tayyu malami yana zaune yana karantawa sai wani sabon dalibi wanda bai jima a cikin harkar ba yazo ya shiga fa ya ta'addabu bi adabi bai rigaya ya samu ladabin ilimin ba sabon zuwa ne ana iya samun wannan kamar yadda misali wani mutum ya zo ya yi fitsari a masallacin manzala su islama yanzu kaga wannan shi ma sahabi ne domin ya yi imani da manzala su islama amma yanzu kaga in ka ɗauke shi kai wa dukkanin mutane hukunci ka ce ai duk sabbai ma ƙazamai ne misali kaga baka yi adalci ba to haka shi ma ilimi ana iya samun wani mutum wanda bai da ladabin ko dan sabon shiga ne ko kuma dan asalin ɗabi'arsa ko kuma dan irin malamin da ya karantar da shi to wannan bai zama shine default abin nan da za a yi hukunci da shi default setting da za a yi hukunci da shi ya zama zare kenan ya zama deviant daga asali kamar yadda suke cewa ta'allamu adabahum qabla an tata'allamu ilmahum ku koyi ladabin malaman kafin koyi ilimin su to wannan watakila abin da ya faru kenan irin wannan wa kana mughiratu wallahu alam qadra ba'da ulaika fi majlisi hala irin waɗannan ne suka zo majalisinsa fa shahada min su'i adabi sai ga mummunan ladabinsu wa ƙubuhi ishiratihi da mummunan zamantakewarsu ma agbaba sai abin ya fusata shi faƙala hadal ƙaunar shi ne faɗi wannan magana wale shi takadu majalisun ilimi ta min huduri man zakarna wasu kan babu wani majalisun ilimin da yake kubutuwa daga samun irin waɗannan mutanen marasa daraja su zo wurin su yi wani abu kowace ƙungiya ko kowace al'umma suna da masu hankalinsu da marasa hankalinsu suna da masu dattaku da wanda ba su da shi suna da masu zurfin tunani da wanda ba su da shi duk inda ka ga mutane a haka suke sawun a kasuwa ne ko a ofis ne ko a shago ne kai hatta a cikin mutanen banza da za ka je cikin ƙungiyar 'yan fashi yanzu ko ƙungiyar 'yan kidnapper ko ƙungiyar 'yan shaye-shaye sai ka ga suna da irin wannan mamace-mamace a cikinsu wani da zurfin tunani wani na da ragowar imani ko ragowar tausayi wani na da tsananin fushi da tsananin fada da rashin imani sai kaga haka domin aka Allah ya mutane bai yi su sawasiya ba kalla ga ta cikin annabawa yanzu annabi Musa yana da saurin fushi annabi Haruna bai kai shi wannan fushin ba annabi Isa yana da tawalu da yawa annabuwa ne yana da saurin yanke hukunci kamar annabi ayuba ka gani ɗabi'a ce ta mutane hatta yan hatta annabawa kenan da suke masumai to yana kuma ga sauran mutane to da haka in kana cikin mutane ɗalibai yan uwa ka san haka ka san in zaka yi mu'amala da su kowa da yanayin shi kamar da kai ma da yanayinka kuma baka canza mutane daga wannan yanayin duk yanda aka kuka zauna mako ɗaya wata ɗaya shekara ɗaya dole kowa sai an gane cewa wane yana da bala'in haɗama an zo cin abinci wani yana da nauyin bacci wani yana da shegen san jin gulma wani yana da taurin bashi wani yana da sakaci da karatun wani yana da himma wani yana da yawan san wato nemo sababbin matsaloli wani ya iya katsalanda akan abin da ba ruwan shi ba da haka ake gane mutane ba kuma dole haka za a kura zauna da su to haka shi ma irin wannan al-muhim shine al-aslu ana so a ga in ka koyi ilimi ya canza ka shine al'aslu in an samu haka to an samu perfection kenan in ba samu ba sai hakura da abin da aka samu shi yasa suke cewa daga cikin niyya idan mutum bai da niyya ta kwarai a abu ba a cewa ya daina sai a yi mishi wa'azi musamman harkar ilimi mutum ya koyan ilimi aka ga cewa ɗabi'ar sa bata dace da ta ilimi ba ba cewa za a yi to shikenan a kore shi ba sai in ya kai sidratul muntaha a wannan rashin ɗabi'a sai a yi kokari a ce to yi kokari ka gyara niyyarka yi kokari ka gyara aikinka domin wannan shine abin da ya fara aikace da sahabbai da a ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ne bari ya zaba waɗanda dama mutanen kirki ne ya zuba su a addinin shi sauran wanda suke mutanen banza ne ya bar su a banzan su da su Umar ba za su musulunta ba su Hamza ba za su musulunta ba su Mugit dan Shuba ba za su musulunta ba su Amr dan Asi ba za su musulunta ba su Khalid ba za su musulunta ba da wancan Amr dan Damra wanda ake cewa shaidanul jahiliya din nan kaga duk waɗannan jigajigan sahabbai ne komandoji amma kuma sanda ake jahiliya jigajigan yan kulab ne to da annabi ya ce a ni irin sa Abubakar kawai nake so su Usman wanda dama a jahiliya an san su mutanen kirki ne da wannan ba su shiga musulunci shi to haka yanzu kaman kana wa'azi in kana karantawa kar ka ware su waɗanda kake ganin a alamar dama waɗannan sun yi kama da irin namu su kaɗai nake so ni ba na son mutanen banza a cikin harkata kar ka ce haka wani mutumin banzan yana yin banzanci ne saboda bai samu opportunity yin nagarta ba in yi zai samu opportunity inda za a koya mashi nagarta sai ya fi wasu masu kishin addinin sai ya fi su sai ya fi su kalli fudai ibn iyab mun sha karanta tarihin sha'anin mutumin da da barawo ne mai haura katanga hasali ma a garin yawon haura katangar shi ya ji wani wa'azi ya tuba alam ya'ni lil ladzina amanu an taksha qulubuhum li dhikrillahi wa ma nazala min al haqqi yana jin wannan sai ya ce laqad ana gaskiya lokaci yayin da za a tuba shikiran kawai zuba da makaman shi tuba a wannan daren ma sai da ji suna tsinewa suna cewa Allah ya tsinewa kwara wannan fudir dan iyar ba su ma san ya riga ya tuba ba amma sai da zama wali mujabud da'awa su da ka baka karka karka shiga tsakanin bayi da ubangijinsu ka yanke cewa waɗannan bayin ba su da alheri ba ruwan Allah da su karka shiga tsakanin bayi da abin nan karka shiga tsakaninsu wani kana ganin shi kana mai kallon wato bai kai ba ashe a wurin Allah wani ne shi lau a ƙasa ma'alallahi la'abarwa to shine irin wannan tsoron da suke ji game da wato al'amarin abin nan samuwar wasu mutane wanda ba su da daraja a cikin harkar koyon ilimi ya ce babu wani majalisi da yake kubutuwa daga irin wannan mutanen ونسأل الله أن يرزقنا تأدبا وعملا بالعلم بفضله ورحمته muna roƙon Allah subhanahu wataala ya ba mu arzikin ladabtuwa da ilimi ya ba mu arzikin aiki da ilimi ya ba mu arzikin falala da rahamarsa jima ka tayi shafi jama'a imamu shafi'i da ya mutu ya bar jigajigan ɗalibai mun sha faɗa su harmala su muzani su ibnu abdul hakami su wane ne irin rigimar da suka dinga yi akan kujerar shafi'i kai akwai daga cikinsu ma akwai wanda wanda wanda sai da ya kai hagaba alƙali wannan rigima irin wannan rigima da suka dinga yi akan wato abin nan ɗinsa kujerarsa amma kuma dukansu malamai ne saboda dama ɗabi'unsu daban-daban ne akwai akwai wancan suhunun wanda har sujuda yake yana adda yana cewa ya Allah ka kashe shafi'i kada ilimin maluku ya lalace Allahumma amiti shafi'i ta laye bi a ilmu malik saboda shafi'i ya zo kasar misra yana ba da fatawoyi suna saba wa na malik shi ne yin sujuda fa adda da yake nan ya Allah ka kashe shafi'i saboda kada ilmin maliku ya lalace to za ka yi sa mutane da irin waɗanda ɗabi'u a cikin rayuwarsu shi sa yake da muhimmanci karanta sira ɗin nan ta mutanen farko saboda mafi karanci za ta koya maka iya mu'amala da al'umma sannan kuma ka gane duk abin da ke faruwa a zamanin da kake ko inda kake ya taɓa faruwa irinsa ko kwatankwacinsa ko sama da shi watilkal ayyamu nudawiluha bainan nasi malin ya ci gaba da cewa wa an yahya ibnu hammadin zughba haka ake karanta shi zughba qala sami'tu layth ibn sa'id yaqulu wannan yahya ibnu hammadin at-tujaybi kenan yana da hadisi a cikin sahih muslim da sunan nasa'i da ibnu majah da abu dawuda ma ya rasu kata 248 daga allaif ibn sa'adin al-misri babban malami ya ce wa qad ashrafa ala ashabil hadisi ya tun eh banji ba isa ibn hammad me na karanta oke haka ne isa ibn hammad ko zogba wa qad ashrafa ala ashabil hadisi fara'a minhum shay'an fa qala sai ya ce ma hadha me wannan antum ila yasirin min al'adabi a hawaj minkum ila kafir min al'ilmi bukata ku izuwa ga wato ladabi ɗan ƙanƙani ya fi muku fiye da tsaba ilimi babu ladabi ku daina yin ilimi babu ladabi wa an sufiya na kala nazar ubaidillahi bin umar ila ashabin hadisi wa zihamihim ubaidillahi dan umar ya kalli malaman hadisi ko ɗalibai suna ta cinturundu suna ta ana shiga ana fita ana gosulo faƙala shintum shintumul ilma wa zahabtum bi nurihi ce kun shinshini ilimi kun tafi da hasken shi kun lalata hasken shi walau adrakna wa iyyakum umar ibn al-khattab yace wallahi da mu malaman ku to ku daliban nan da ku riski umar dan khattab la auja'ana darban da sai ya zane mu wallahi da sai ya mana dukan siya saboda wannan bai daga cikin ladabin ilimi da mu da ku ba mu da ladabi wato azo ana ta turereniya ana neman wurin da za a zauna ana rikici ana kaza ana kaza to wannan bai daga cikin ladabin ilimi yace kuma wallahi da Umar ya ga irin waɗannan domin Umar sa Abu Huraira ma tsoron shi take ji sune malaman hadisi a lokacin amma yana musu tankiya akan kada su dinga rashin ladabi kada su dinga yawan surutu da sauransu kamar yadda muka ji a baya za mu saurara anan insha Allah sai Allah ya kai mu darasi na gaba fa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika wa assalamu alaikum wa rahmatullah afwan wanda suka